duk da irin matakan da gwamnatin ke cewa tana ɗauka akan masu safarar bakin haure yanzu haka ana fuskantar karuwar mutanen da ke safarar bakin hauren taɓa rauniyar hayya inda a kwanan nan sai da rundunar 'yan sandan Nijar ta sanar da kama wasu mutane da suka shahara wajen fataucin bakin haure da ke ratsawa kasar zuwa yankin arewacin afirka ko me yasa ake ci gaba da fataucin bakin haure ta barauniyar hayya duk da matakan da gwamnatin ke cewa tana ɗauka ahmadu umaru shugaban tsofaffin masu safarar bakin haure Ka san akwai rashin aiki kuma da talauci da yake ma mutane katutu kuma mun hango cewa da ita rezo din yana da ƙarfi sosai ba jiha agas kaɗai ba ne abin da ya shahi duka jihohi jihohi na Nijar a kowanne suke wannan aikin har kasashe na ƙetare suna irin wannan safara ta bakin haure suna da hudda tsakanin su mutum kana gana ma ko kana Najeriya kana da hudda da wani da yake Libi ko yake na Nijar za ku eh, gama ƙarhi ku raka wannan sarandan kenan ba karamin abu bane wanda yake za a ce a ciwo maganin shi haka da gauga da yawa daga cikin masu safarar bakin hauren matasa ne to sai dai tun bayan agajin da kungiyar kasashen turai ta baiwa Nijar saboda rawar da take takawa wajen hana bakin hauran ratsawa ta kasar zuwa turai gwamnatin Nijar ta saka kafar wando guda da masu safarar bakin hauran, to sai dai rashin aikin yi ya tilasta da yawa daga cikin masu safarar bakin hauran komawa aikin kamar yadda Malam Abdulkarim ya bayyana duk mafi yawa wanda ke cikin harkar gata safarin bakin haure matasa ne kuma sun maida shi kamar aikin yi to a yanzu da aka hana su wannan aikin ai kaga akwai matsala ko kenan da su je su shiga wasu ayyuka da ba su da kyau ko wani ɗauke-ɗauke ko wani kwace-kwace ko wani kashe-kashe shi yasa har yanzu ana ci gaba da yin ta safarar bakin haure ya kamata a ce gwamnati ta yi tunani da gaugawa amma ta samo musu mafita menene mafita ta samo musu aikin yi ta samu inda za su samu abinda za su kore mu bakin su kuda. Rashin tsananin da dokar ta yi shine ya ba da yawa daga cikin masu safarar bakin hauran damar ci gaba da ayyukan nasu a cewar Ahmad Umaru shugaban tsofaffin masu safarar bakin haure. Gwamnati dokar da ta sa kamar ta ɗan janye kaɗan daga cikin da ƙoƙarin da take yi a shekarun baya na daƙile wannan haraka sai muka gani kamar ta ɗan saki wannan sakin da ta yi shi ya ba mutane dama kuma suka ci gaba da wannan aikin dole sai gwamnati ta yi tsaye. A watan Fabrairun da ya gabata ma dai jami'an tsaron kasar sun kaddamar da wani sumami da ya ba su damar gano wani gungun bata gari da suka shahara wajen samar wa 'yan ciran takardun boge waɗanda suke amfani da su domin tafiye-tafiye. Abin jira a gani dai kowane irin matakai gwamnatin Nijar za ta ɗauka domin dakile masu fataucin 'yan ciranin zuwa ƙasashen arewacin Afirka da nufin zuwa ƙasashen Turai. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.